Oui, oui, vous posez la question pour que, pour que je me situe bien. Barkade. Gachi, shekaran jiya euh, na tuwa uku nan president da republic Muhammad Yusuf ya yi bayani ya hudu ya ma mutane magana ya kawo zancen kamar security ya yi zancen abinci da kuma zancen na election election da za a yi na lukwaki to bisa su ne muna opposition kamar lumana ni kuka gani duk wannan bayani da president da ya yi a wajen mutanen shi kamar mutanen niger ne da kuka gani ni kuka lura ne ya kamata a yi ne ne president imam bai da kun so hajiya barka da kwana kuma muna ma 'yan ƙasar niger duka barka da sallah yanzu jamhuriyar nijar tana da shekara 55 shekara 55 an aka ce ana zancen ƙasa 'yan ƙalilan ne amma aka ɗauke su aka tamta su kamar da mutum rayuwar ɗan adam shekara 55 mutum in bai zan dattiso ba ƙara zama dattiso kenan an sha an sha ruwa ƙasa ta girma ƙasa ya kamata yau a ce eh, ta kai wani matsayin inda ya kamata ta yi abin da a zo a gani mun ji daɗin da jawabin da shugaban ƙasa ya yi amma shi zancen tsaron ƙasa ko irin abubuwa na wanda za su taɓa kwanciya hankalin al'umma ba yau aka san su ba ita ƙasan nan ba yau aka yi ta ba tana nan muna da lalle abin ban tsoro a kan iyakanmu duka an san da su kamun firizidan muhammadu ya a zaɓe shi ya iske wannan watakila wa'insu sun yi da lalace sun ƙara lalacewa kamar libi kamar wani boko haram kuma har mali wannan suka ƙara lalacewar a cikin jamhuriya ta bakwai amma ba haka nan ba ne abubuwa ne wanda dama akwai su kuma an san in yau bai zo ba gobe zai zo mai buga da koha in bai shiga ba zai hita na biyu zancen abinci yau kumya ce ga 'yan ƙasan nishar kamar yadda na hudu a yi shekara hamsin da biyar mun samu lokaci zuwa lokaci ko duk kowace shekara sai mun miƙa hannu ko mun durkusa ko mun yi karamin murya a taimake mu don saboda mu ci da iyalinmu shugaban kasa ya ja hankali mutane don saboda lallai an yi latti a wajen tashin damana kuma ita ma damana ta zo tana sa mutane akwai fargaba a ciki mutane ya kamata kowa ya san aikin da yake yi aiki ne wanda na damana aikin damana kala-kala ne wanda ba za su samu damanar in baka samu hatsi baka sa wake in baka sa wake baka sa gujiya in baka sa gujiya baka sa dawa kowa dai mutanen da suke daji sun sani amma an yi musu shugaban kasa ya musu hannun kasu mai kanda dan saboda mi dan saboda shekara tana yiwuwa ta zo da gardama na uku zancen zaɓe shi zaɓe tun da mun shiga demokarasiya ai ba sabon abu ba ne in ka shiga demokarasiya zaɓe akwai lokacin shi da ka'ida ta ce amma yana iya zo a cikin baka shirya ba kenan zaɓe wannan ba wani abu bane wanda za a ce gashi yau zai zo gobe zai zo shi wannan na ƙarshen manda ne kowa ya san da azaje ne kenan duk abin da shugaban ƙasa ya haɗi ya riga ya haɗe su radda ya hau mulki ai ya rance akan ƙur'ani ya da kundin mulki duk wayannan abubuwa akwai su ciki in babu abu in babu rami me ya kawo zancen rami in ya ce zai kiyaye da abu kaza a yi zaɓe sosai a yi komi me ya kawo nan zancen in babu in bai hangi cikas wani guri in akwai cikas ko daga hannun gwamnati daga hannun mutanen shahidu don saboda kowa ya san abubuwan da ake a cikin ƙasar nan wanda yake ba abun gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne gwamnati sa ta cikin harkokin jam'iyya ba gaskiya ba ne a yi rashin gaskiya a cikin ƙasa ba gaskiya ba ne a yi mutane cin mutunci da walakanci don saboda hassada siyasa kur da raba ba gaskiya ba ne a ce sai wani da wani kaɗai su kaɗai ne za su iko a ƙasa in ba shi za mu nakasar da su mu narkar da su kawai da muke narka glass a cikin ruwan zafi don saboda su bai kawata su yi ba sai mu jam'iyyar mu ta samu ba gaskiya bane president ya sani mutanen shi sun yi haka nan da hannun shi da shi aka yi ba da wani ba aka yi milkin shi ne duk mu ba ni na cikin wanda suka yi mushi kamfani kuma ina cikin wanda suka zaɓi muhammad isu ni ban zaɓe shi da ya bambanci ba ko tsakanin militan na party kishi da abin nan amma na zaɓe shi don na gane na yi tsammanin yana zai adalcin ya yi imanin ya dibi ƙasar nijar ɗaya ce duk wanda allah ya sa shi ne mai rabo ya samu yau mun waye gari duk abin da ake na ana yi kumbiya kumbiya ce don saboda mutane a ce mulki ya zauna hannunsu na gai a wani lokaci na ce nan ƙasar nijar daban take da wani ƙasashe da mutane suka sani inda za ka zo ka sa cikin abubuwa cikin kanka ka wani dogon lissafi ka zo ya zame ma gaskiya a Nijar babu shi ƙasar musulmi ce in aka faɗi haka nan ne gaskiya ne duk wata kumbiya kumbiya wadda ba ta gaskiya ba ce Allah yana kawo ƙarshen ta adiba baya kaɗan shekarun da suka wuce su wane ne suka yi mulki menene suka yi kaka suka hau kaka suka sauka gani ga wani ya isa tsoron Allah na gode mu спасибо.